min bi umarni da aka yi kuma a jigawa kuɗi yana zuwa muka tura kowace lokal gamman nata kuma da yardar ubangiji ba ma ganin za a sami wata gagarumar matsala sai dai ma'aikatan lokal government da na ilimin firamare sun koka kan yadda sun saba samun albashi 25 ga wata kuma yanzu ba su samu ba to wannan shi kuma ya faru saboda kudin da yake shigowa daga abuja bai shigo ba sai ran larabar da ta wuce kuma ranar alhamis aka aika kafin su yi abubuwan da za su yi biya albashin ya ɗau wannan lokaci a da kafin wannan umarni mu a jiha mu muke ranta kudin idan muka ranta aka biya albashin kowa idan kudin local gamman ya zo kuma sai su biya mu kuma sai a ci gaba to a wannan gaba ba za mu iya ranta musu ba tunda in kudin su ya zo tura musu za mu gaba daya kuma ba a ba mu dama na mu cire rancen da muka yi musu ba amma na ji koke-koke da yawa kuma zan ɗauki wannan magana an kai gaba domin mu ga yiwuwar yadda za a ba mu dama mu ci gaba da ranta musu wannan kuɗi su masu biya ran 25 ga wata in ya so in an ba su kudin su su mai da mana namu. da game da rancen nan da kake magana akwai ƙananan hukumomi 27 a jihar Jigawa. Guda nawa ne yanzu ku kai musu ciko kuma nawa ne suke ba su da matsala? To a wannan watan da wayanda muka yi wa ciko kamar local government da ya ce ta Hadeja ita ka haka wa ciko kamar na miliyan 40 sauran local government din da mun dan ciccika masu kuɗi kaɗan-kaɗan ba don suna da rashi ba domin su kai akalla bayan sun biya komai su samu miliyan biyar da za su rike su tafi da local government din su kuma wayannan local government sun za su kai kusan guda goma wanda a da a wancan tsarin kowace local government muna tabbatarwa ta sami ba ta sami kuɗi ƙasa da eh, miliyan goma sha biyar ba miliyan biyar na aikace-aikace miliyan goma kuma na awa mutane ɗan aikace-aikace wanda daga state government muke dan ƙoƙari mu taimaka a yi a shekarun baya wasu daga cikin gwamnoni ko jihohi sun fuskanci matsala irin wannan kuma shugaba buhari ya ba su abin da kuka kira bell out a wannan yanayi da ƙananan hukumomi suka samu kansu akwai yunkuri da za ku yi ku a jihar jigawa ko kuma a matakin ku na governors forum da za ku ba da irin wannan bell out na tallafi ga ƙananan hukumomi to kamar yadda ka sani yanzu ita ja a mata ciko duk da dai ba daga jiha aka yi a yanzu ba suna da dan kudi a stabilization dinsu amma wannan ma zai zo ya kare kuma jihar dole ta taimaka ai ba za mu bari a shiga matsalar da za ta taba ma'aikata ba ko kuma ta taba aikace aikacen da ake a lokal gaman din da yarda ubangiji hujjar da ake zargi a da shine cewa kamar gwamnonin su suke ɗauke kudaden lokal gaman din suna aikace aikacen da suka ga dama da su wanda ko a jigawa yanzu dai kowa ya ga gaskiya ta nuna cewa babu mai taba kudin local government tunda har an zo ana kukan ya za ya taimaka